Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Barkamu kuma da kasancewa da ku ta cikin shirin da ɗan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da kuma gidan rediyo Najeriya Fombin FM Yola da ke watsa shirye-shirye a kan mita ɗaya sifili ɗaya ɗigo biyar a jihar Adamawa. Ni ne Adamu Suman na baga da zan kasance da ku. Yau a cikin shirin mun ji cewar masarautar Adamawa daular usmaniyya ce, kuma ta yi mamaya har wasu sassa na jamhuriyar Kamaru, wanda har yanzu suna riko da amanar hakan. Na zanta da wani masanin tarihin kafuwar masarautar Adamawa da yadda Modibbo Adama basara ke na farko ya karɓo tuta daga mujaddadi Shehu Usman Danfodiyo. kuma mai kula da ɗakin adanar kayayyakin tarihin masarautar Adamawa, Alhaji Sa'adu ya Yola, ya ce lallai al'amari ne da ya ɗauki shekaru masu yawa. Masarautar Adamawa ta soma ne daga lokacin da shi Shehu Usman Dan Fodiyo wanda ya yi jihadi a arewacin Najeriya ya ba Modibo Adama takardan wato na shugabanci tabbatar mishi da wannan shugabanci da kuma tuta ya zo ya yi yakin jihadi Fombina Kingdom. Fombina kalma ce ta fulfulde wanda yake nufi kamar kudun kudancin Sokoto. To, Modibo Adama ya karɓa wannan takardan da tutan a shekara alif ɗari takwas da shida. To, wannan shekarar ne tarihin Adamawa ya soma. A shi Modibo Adama da muke magana a kan shi, wanda Shehu Usman Ɗayan Fojiyo ya ba shi tuta, an haife shi a wani ƙauye kusa da Yola, wanda ake kira Wuro Cekke. An haife shi a shekara alif ɗari bakwai da saba'in da ɗaya mahaifinsa kuma ana kiransa ma'ardo hasana shi mujibu adama ya yi karatun qur'an a wurin baban shi a lokacin da ya cika shekara goma sha ɗaya da haihuwa ya kammala karatun qur'an ganin ƙoƙarinsa ta fannin wannan karatun baban sai ya tura shi zuwa wurin wani babban malami a yanzu ana kiran chad republic ya tura shi a garin da ana kiran bagarmi a wurin malami mai sunan shehu muhammadu tahir ya je ya zauna shekaru takwas a bagarmi ya yi karatu a wurin da ya kammala da ya tashi dawowa bai zo direct zuwa inda baban shi yake ba sai ya wuce zuwa wurin wani babban malami a gazargamu gazargamu gari ne da cikin jihar borno amma yanzu suna ƙarƙashin jihar yobe da ita kuma ta taba zama kamar capital na borno ya zauna a gazargamu a wurin babban malami mai sunan Muhammadu Kiyari ya yi karatu a wurinsa kamar tsawon shekara goma. A shekaran da ya kammala karatu a shekaran ɗin ne kuma Shehu Usman ɗan Fojo ya soma jihadi a Sokoto a hijira alif ɗari takwas da hudu. Don ƙoƙarin da ya nuna to daga can gazargamu an soma kiransa malamin shi ya soma kiransa da Modibo. Nan ne Modibo Adama ya samu title wanda ana kiran shi Modibo Modibo. Modibo Adama ya sallami malaminsa ya dawo ƙasarsa inda aka haife shi na haifuwa. Zuwansa Wurtake a nan lokacin ba Yola ba kafa Yola ba. Da ya zo Wurtake sai ya ji labarin ardo ardo shugabanni Fulani duka sun haɗu a gurin a suna shawarwari. Don yawancin kowane shekara Fulani suna haɗuwa su tambayi ɗan uwansu yanayin wuri inda suke ko inda za su je ko akwai kudan sando ko akwai mutane masu ba sa jituwa da wasu ba su baki da zai ko namun daji da sauransu so a can din ya je ya same su ya je da labarin cewa shehu usman dan fujo ya soma jihadi a sau a bitan da suke a gurin din nan sai aka zabi wasu mutane su wakilce su su je sokoto wurin shehu su tambayi shehu su ma ta yaya za su yi su taimaka wurin yakin jihadi modibu adama yana ɗaya daga cikin tawagan da suka je Sokoto. Zuwan Sokoto Shehu hankalinsa ya yarda ya kama da Modibo Adama shine ya ba shi wannan takardan da kuma wannan tutan cewa kai ne Allah ya ba. Sannan Shehu ya yi masa bayani yadda zai gudanar da aikin jihadi ya haɗa shi kuma da wasu mutane daga can Sokoto ɗin ƙabilu daban-daban. Sun raka shi suka dawo nan don su taimake shi wurin shirye-shirye na dabarar yakin jihadi aka zo nan kuma a gaskiya har yanzu masarautar adamawa akwai wasu mukamai da aka ba waɗanda suka zo da modibo daga sokoto wasu daga katsina wasu daga ina-ina dukkansu dai inda suka fito an ba su mukamai wanda ya dace da ariyan da suka fito suka sun zauna a nan ba su koma ba za ka samu a adamawa yanzu akwai lamɗo katsina titan zambu kasina mutum ne wanda ya zo da shi modibon daga sokoto daga eh, can eh, abu mamakin kamar da na ba da misali da zambu shi abdu korau shi ne na farko wanda ya zo da modibbo aka nada shi kuma a yanzu yana cikin king makers in sarauta ya kwanta adamawa su ne masu zaben sabon lamido. Masu sauraro kar ku shafa kuna tare ne ta cikin shirin daɗan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da kuma gidan rediyo Najeriya Fombin FM Yola da ke watsa shirye-shirye a kan mita ɗaya sifili ɗaya ɗigo biyar a jihar Adamawa. Inda muke sauraron tarihin kafuwar masarautar Adamawa tare da Alhaji Sa'adu Iya Yola. Memba ne na kansul a da sannan shi abdu korau har zuwa yanzu ba taɓa samun wanda yake riƙe da title mukami na sarautar adamawa wanda ya daɗe kamar shi don shi ya kai shekaru kusan tamanin da wani abu yana sarautar sarkin katsina adamawa za ka samu sarkin gobarawa akwai wurare duk inda mutane suka fito suka zo ana danga musu da wannan kwarai kwarai kwarai modibo adama ya soma jihadi a lokacin inda ya je samu wayannan suna mitin a gurin din ya zama shine capital don a wurin aka soma jihadi capital ba iola ba ne capital yana gurin first capital na adamawa a gurin ne tun a yin ɗari takwas da tara aka soma jihadi sokoto sun fara a ɗari takwas da hudu amma adama mun soma jihadi a adama alif ɗari takwas da tara a guri a lokacin modibu ya yi jihadi har zuwa alif ɗari takwas da talatin ya dakatar da jihadi ana to a cikin wannan lokacin ɗin modibo ya yi ƙoƙari da bisa ga abin da shawarar da shehu ya bashi tutan da na baka nan wayanda suka taimake ka na bayan ka ka ɗaura mai kama da wannan ɗin kowa ka bashi ka tura shi a inda ya fito shi ma je yayi jihadi to Allah ya sa ya ba shi sa'a yanzu Cameroon Republic a lokacin ba Cameroon adama sun mallaki yawancin ba wai kadai Northern Cameroon ba arewacin Cameroon ba har zuwa Southern Cameroon duk ƙarƙashin Yola daga nan ne za a tuɓe sarki a can daga nan ne za a naɗa sarki a can in yanzu kamar sarauta ya kwanta gaudare to daga nan lami da zai tabbatarwa shi wanda za a yi za a nada an ga kuma daga nan ne za a nada shi zuwa can ne muka ji ta bakin wasu jama'ar gari ko ta ina ne wannan shirin zai taimaka sai suka ce. Sunana Abubakar Modibo. Sunana Tijjani dan azumi. Hakika wannan da kuke batun nan na baga wallahi na ji daɗi ya man daidai ɗari bisa ɗari. Domin duk wanda bai san tarihin masarautar nan ba idan ya shaurare ka ba ma masarautar Adama ba kowace masarauta kuna iya ba da labari muna fahimta domin zai kawo wannan a cikin mu lokacin da za wa 'ya'yan mu jarabawa a ce kaza da kaza me yake faruwa 'ya'yan ba sani wato ba mu manya. ƴaƴanmu masu suna karuwa da wannan shirin alhamdulillah ba abin zamu ce muku sai gode sunana abdurrahman abdullahi ina farin ciki da wannan program naka na ji daɗi na yi murna ba yadda za ka san menene ma masarautar adamawa ba za ka san menene masarautar gefen numan federation menene tarihin masarautar mubi sabon dale menene tarihin amnashalin menene tarihin ganwari ganye da ma wasu jihohi da ma fadin afirka gaba ɗaya sunana ummul kultum sa'ad wannan shiri ne mu matasa da ya kamata a ce mu mai da hankalinmu mu dinga jin irin shirye-shiryen da ake yin nan ya kamata makarantu ma a kai mana su don ya dinga nishadantar da mu da faɗakartar da mu wato a gaskiya dai muna farin ciki da kawo wannan program ɗin da aka kawo Allah kuma ya taimaka ya ba da sa'a a ciki. To masu sauraro ganin lokacin da aka ɗiba shirin ya kawo jiki da kuma haka za mu dasa aya dangane da tarihin kafuwar masarautar Adamawa tare da Alhaji Sa'adu ya Iola. Umar Usman ya tace sautin muredu kuka ji, ni kuma Adamu Usman na baga na gabatar tare da haɗin gwiwar gidan rediyon muryar Amurka a huta lafiya.